Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Insha Allah ga wani firaku kaifiya kuma mujarrabi da muka zo da shi domin akwai waɗanda da dama mutum zai zo neman aure ya zamana yayi yayi yayi yarinyar shi ya zo da gaske wani kuma ya zo yana hure ma yarinyar da zai aura kunne ko kuma 'yarsa wacce shi ya haifa ya zamana kwata-kwata ba ta jin maganar shi ta je ta samu wani wanda ya hure mata kunne suna aikata wasu abubuwa wanda ba daidai ba ko da ma ba a aikata abin da ba daidai ba ya zamana shi ba aurenta zai yi ba ita kuma hankalinta yana kan shi to ko kuma wanda zai zamana na ya zo da niyyar auren wata yarinya ya zama wani ya zo ya hura kunne an yi an yi ta ki ta juyo hankalinta zuwa gare shi ko kuma wanda zai zamana akwai auren da za a yi wadda in aka duba aka ga akwai cutarwa a cikin wannan auren ana so a raba wannan auren ko kuma ana so a raba wannan soyayyar ko tsakanin namiji da namiji idan an duba an ga akwai cutarwa wannan firaku da Allah a bi a hankali kuma a yi ta cikin tsoron Allah domin firakun nan mutum baya yin ta akan wane da wane su rabu bi iznillahi ta'ala face sai sun rabu haka duk wanda ake so a raba da wani abu ko da wani guri ko da wani to insha Allah ga masu kira akan a taimaka musu da firaku to insha Allah ga firaku ta fito kuma mu jarraba firaku wadda in Allah yadda ko mai karaba da guri in Allah yadda har abada ya bar wannan gurin insha Allah kuma da Allah ya aiwatar da wannan sirri cikin jin kai da tausayi kuma kada a aiwatar da shi tsakanin miji da mata domin in an yin za su rabu haka kada a aiwatar da shi tsakanin masoya guda biyu wadda aka san soyayyar nan dan Allah suke yin ta ba cutarwa kuma babu saban Allah a cikinta. ta da farko insha Allah idan mutum zai aiwatar da wannan sirri idan aka samu barkono ko kuma aka samu tawada to za a ɗan ɗiga barkandai a cikin shi idan aka zuba a ciki to za a zo a samo ganyen tumfafiya wanda ya ja guda uku kowanne za a rubuta masa wannan hatimi kafa ɗaya idan aka rubuta masa wannan hatimi kafa ɗaya to insha Allah ga yadda za a yi da hatimin da neman ƙarin bayani ana iya kira a 0813001060 idan aka rubuta wannan hatimi kafa ɗaiɗai a jikin wannan ganyen tumfafiya to insha Allah za a zo a shanya su su bushe a ɗaki in ana so su rabu cikin salama za a sa su a cikin ɗaki a shanya su su bushe idan suka bushe ɗin nan to shikenan sai a marmashe idan kuma ana so su rabu cikin gaggawa baran-baran da rigima da rikici tsakaninsu to insha Allah sai a shanya a rana idan aka shanya a ranar nan to idan rana ta yi fito sosai kwal sai a fitar da shi idan rana ta yi sanyi sai a maza a ɗauki. to fa insha Allah za su rabu baran-baran cikin uwa ka uba ka ba ba mutunci ba alamun shi haka za su rabu insha Allah wannan firako firako mu ce mu jarraba to daga nan mutum zai marmashe wannan ganyayyaki guda uku idan mutum ya marmashe shi to zai zo da daddare kamar sha biyun dare mutum zai tashi bayan ya alwala zai zo shi ya yi mafita wal amal sai ya zo ya fara lazumin haihata haihata limatu a adun ana yin shi dubu uku da ɗari uku da talatin da uku har tsawon kwana uku ko tsawon kwana bakwai ana hayaki da wannan ganyen tumfafiya to bi izinin Allah ta'ala ba za a kai wannan lokaci ba sai ka ji sun baran baran insha Allah sai ka ji sun baran baran wannan yana zagin wancan wancan yana zagin wannan amma da Allah ya aiwatar da wannan firaku cikin jin kai da tausayawa kuma kada a aika shi a gurin da ba halastaccen guri ba ma'ana gurin da bai dace a ce an yi amfani da shi ba don neman ƙarin bayani ana yi kira a 081 300